أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ga sako na musamman zuwa ga kanawa kanawa ba muna kano ba domin akwai kanawa akwai muna kano kanawa da muka sani su ne mutane masu kishin ƙasansu mutane masu ladabi da biyayya mutane masu arziki mutane masu ilimi kuma kanawa na asali da muka sani idan ka taba mutum daya ka taba kano baki daya don haka a siyasa a kasar najeriya sai dai a je kano a yi koyi da shi ba tun komi ba saboda kanawa allah ya masu jajircewa alal misali shekara sha tara, an yi zaɓe a kano an yi ƙwace a kano an yi murɗiya a kano an yaga ƙuri'u a kano duka da niyan zalunci amma kanawa ba su daddara ba suka sake fitowa ƙwansu da ƙwarƙwatansu shekara 2023 suka fito suka yi zaɓe na gaskiya suka zaɓi wanda suka ga ya cancance su to amma kamar yadda kuka sani annabawa an masu hasada annabawa an masu bakin ciki balle mutan kano dole kanawa ɗaukaka da allah ya masu dole a masu hasada dole a nuna masu bakin ciki dole kuma a yi ƙoƙari a tada hankalin mutan kano to kana wanda muka sani mutane ne masu lumana mutane ne masu biyayya mutane masu ilimi mutane ne masu ɗaukaka mutane ne masu arziki inda muka gane shine a shekara 2023 akwai waɗansu mutane a kano wasu masu baki da kunu wanda suka ce ko da tsiya ko da tsiya tsiya to mu mun san a kano ba a tsiya a kano ba matsiyata kuma a kano babu tsiya tsiya don haka suka fito suka zaɓi injiniya abba kabir yusuf sun fito kwansu da kwarkwata suka yi wannan zaɓe to amma saboda wata ajiyayya da aka aje don a cuta ma jama'a don a tada hankalin jama'a don a tada zarzoma a kano to muna kira ga kanawa wa'inda muka sani mutanen arziki mutane masu kirki mutane masu biyayya mutane masu zan zaman lahiya kuma da lumana kada su tada hankalin kansu su kwantar da hankalinsu saboda hasadan nan da ake masu za ta zama take a gare su kuma Allah baya bacci Allah baya kuskure idan ka taɓa haƙin wanda ka fi ƙarfi Allah zai ƙwato masa haƙinsa a yanzu ina shaida makanawa mai girma injiniya abba kabir yusuf ya riga an ɗaukaka ƙara kuma lauyoyi na nan suna so masu ba da gudunmawa a kyauta ba zai a ce ba su da lauyoyi saboda ka kana kwantar da hankalinku babu gudu babu ja da baya zaɓenku shine injiniya abba kabir yusuf mu kuma da muke daga wajen kano muna ba ku gudunmawa da addu'o'i zaman lahiyan da aka saba a kano a ci gaba arziki na kanawa allah ya ƙara masu ɗaukaka da Allah ya yi makano ya yi makanawa Allah ya ƙara musu ninkin ba ninkin muna kira ga 'yan uwa a yi addu'o'i Allahn da ya bayar aka zabi injiniya abba kabir yusuf dubu ashirin da sha tara aka ƙwace, aka murɗe aka yaga ƙuri'u allah nan kuma shi ya bashi dubu dubu ashirin eh, da ashirin da uku to alhamdulillah allah nan da ya bashi shi zai kwato mashi in kuma allah ya yarda injiniya abba kabir yusuf na nan daram daram daram a akan gwamna kuma inda ba sani ba su sani injiniya abba kabir ba ya sauka a gwamna ba ne shari'a aka yi wanda ba a yarda da ita ba an kuma ɗaukaka ƙara yanzu muna so a yi ƙoƙari a yi addu'a ubangiji allah ka ba mai gaskiya gaskiya ubangiji Allah ka cuci macuci Allah ka zalunci mai zalunci Allah ka haɗa kan Kano ka kawo zaman lafiya a Kano ka kawo zaman lumana a Kano rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim